matuƙa wajen tsare wajen kiyaye abinda mutum ya saba aikata shi na alheri almuhafaza asalinta mufa'ala wato galaba rinjaye akan kiyayewa amma wannan babu ba gasa ba ce ko wani abu takan zo da ma'anar mubalaga isa matuƙa wato umarni da mutum ya isa matuƙa wajen kiyaye abin da ya saba na ayyukan alkhairi kada ya zama to yau ya yi sai kuma an ɗauki lokaci mai tsawo sannan ya sake waiwayarsa a ya zama to mai dawwama ne akan abin da yake yi na alheri baya yankewa ta'ala inna الله la yi تعالى إن bi ƙaunin hatta yi بقوم ma bi an fusuhi Allah baya musanya abin da ke tare da abin da ke wajen mutane wato har sai sun musanya abin da ke cikin kawukansu abin da ke tare da su wannan na alkhairi ko na shari Allah baya canza mutane halin da suke ciki na ni'ima sai sun canza abin da ke cikin zukatansu na rashin godiya ga wannan ni'ima na butulci kuma Allah baya canza mutane abin da suke ciki na jaraba na ibtila'i na azaba sai sun canja abin da ke tare da su na sako sun koma sun tuba to sai Allah ya musanya musu mm, to wannan kaga ya nuna mene alakarsa da wannan babin shine abinda mutum yake na alheri kar ya canza domin kada Allah ya canza masa idan ka saba kana aikin alkhairi to in ka tunda Allah baya canza mutane sai sun canza kar idan ka canza ka daina yi Allah ya canza maka ya zama to abinda kake samu na taufiki na dacewa daga Allah da kulawa da amsawar addu'a da a samun wato kwararowar ni'ima ya zamanto ya canza saboda kai ne ka canza ma Allah kai ne ka canza alaƙarka da Allah to wannan sunnar Allah ce kamar yadda muka sani Allah yana da sunnoni alkauniya a cikin halitta wanda ba sa canzawa ba sa canzawa kamar yadda yake Allah ya fitar da ka'idar wato dokoki da muke gani na yanayi kamar na cewar komai nisan dutse ƙasa zai dawo komai nisan jifa ƙasa zai dawo kaga wannan sunna ce ta Allah bayan da za a ka jefa dutse ta tafiya dole sai ya dawo ƙasa saboda Allah ya sanya shi ya sanya shi ya zamanto mai bin wannan ka'ida ta su wannan sunna ta su to Allah daga cikin sunnoninsa shine muta Allah baya canza mutane halin da suke ciki sai sun canza suna su halin da suke ciki wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqbal ghazlaha min ba'di quwwatin an kafa kar ku zamanto tamkar wannan wadda ta warware wato kadinta bayan karfi ta warware shi ya zamanto gunduwa-gunduwa wato bayan ta kada wato ta yi amfani da auduga ta kada ya zamanto zare sai kuma ta zo ta ringa tsuntsun kashi ta ringa tsuntsun kashi hmm. wannan misali ne na aka ce wata mata ce a maka wadda take da tabin hankali haka za ta taro kayan kadinta da safe sai ta audugarta ta yi kaɗi ta yi kaɗi ya zama to zare sai ta gama kaɗin gabaki ɗaya ƙarshen rana kafin ta tafi gida kawai sai ta ɗauko da abin da sai ta yanka sai ta tsuntsun kashi. ta tsuntsun kashi saboda me saboda rashin wato saitin tunani to Allah ya ce kar ku zamanto haka a menene za ku yi ku zamanto haka yace tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum ku mayar da rantsoyin da kuke yi tsakaninku da Allah dalilin a barna alhamdulillah wato bayan kun kulla rantsuwa ku je ku kwance ta saboda ganin wata bukata taku saboda kana ganin alkawarin in ka tsaya a kansa ba zai sa ka samu biyan bukatar wato zai sa wani abu na amfanin duniya ya kubce maka to sai ka gara ka a maimakon ka tsara alkawarin gara ka warware don ka samu alhamdulillah alikumallah yusuf balik sai mutum ya ga cewa gara ya warware alkawarin don ya samu wannan amfanin na duniya to Allah ya ce kar ku zamanto haka wanda yake nuna yadda musulmi ya kamata ya zamanto a wajen principles cewa in ya tsaya akan gaskiya to kone zai gifta na maslaha ba zai canza shi ba waɗansu da aka yi maganar wannan waɗanda suke jibintar al'amuran al'umma ana kawo musu misalin wannan akan cewa su tuna sun yi rantsuwa da littafin Allah kan za su tsare abinda zai kyautata rayuwar al'umma amma daga zarar an zo an raba musu gana masu go ko an raba musu daloli shi kenan sai ka ga sun manta da wannan rantsuwar. to ina ga musulmi su ya kamata su da kyakkyawan misali bisa koyarwar wannan ayar cewa su tuna alkawarin da suka yi kar su zamanto masu warware abin da suka kulla bayan sun kulla shi yayi karfi su zo su rinka yanyan kashi gunduwa gunduwa suna mayar da alkawarin da ke tsakanin su da Allah a abin takewa da warwarewa to kaga shi ma wannan ayar tana umarni da isa matuƙa wajen kiyaye abinda mutum ya saba yin sa na alheri abinda kake yin sa na alheri kama alkawari ne kai ma Allah ko ba kai ma Allah ba saboda shi Allah madaukakin sarki a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana mafi aikin da Allah yake so shine wanda mutum ya dawwama akai to idan mutum ya dawama akai Allah ba zai gushe ba yana ba shi lada sai dai in shine ya ginsu ya daina Wal abin abinda ake nufi da al'ankas jam'u nixin wato jam'i ne na nix an nix kuma shine al-ghazalul manqum shine kadi wanda aka warware shi aka tsuntsunka shi hmm. waqala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wala takunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum kuma kada su kasance su mu'minai wato lokaci yayi da kada su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi a gabaninsu a gabani sai lokaci ya yi tsawo tsakaninsu da annabawansu faƙasar ƙulubuhun sai zukatansu suka ke ƙashe wato a muminai wato yayi lokaci yayi da karsu su zamanto kamar ahalin kitab wanda su ahalin kitab saboda tsawon lokaci tsakaninsu da annabawansu sai suka manta da saƙon annabawa sai zukatansu suka ƙeƙashe saboda a sai zukatansu wato suka ƙeƙashe saboda karkata da suka yi zuwa ga duniya da bujirewa da suka yi gabarin sauraron wa'azi suka watsar da littafin Allah saboda in babu annabawa masu wa'azi babu su to nisan lokaci tsakaninsu da annabawa sai sa suka karkata zuwa ga duniya suka manta da abin da suka kasance a kai na wa'azin da annabawa suke musu da kuma shari'ar da annabawa suka zo gare su to kukar ku zamanto haka komai tsawon lokaci tsakaninku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku zamanto waɗanda zukatansu za su ke kashe ta hanyar karkata ya zuwa ga duniya da rashin kiyayewa da abin da kuka saba a kan sana'ar alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya barku akai mm. sannan Allah ta'ala ya ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye ta ita rahabaniyanci ba inda ya cancanta su kiyaye ta wato sun kirkira mu sun lizumta mu kansu abinda suke da'awa suke tsiriyawar cewa wato kusanci ne ga Allah su yi rahabaniyanci shine su yin aure su shiga daji su zauna a cikin hasumaya a can tsakiyar daji suke zama tare da mutane wai saboda gudun duniya sun ɗauki wannan kusanci ne da Allah suka nuzumta ma kansu wannan kuma Allah bai rubuta musu ba kamar yadda Allah ce ma na ha alaihim Allah ya ce ba mu farlanta musu wannan ba to amma da suka yi haka din su yi ne suna neman yardar Allah to Allah ya sai zarge su ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye wannan rahabaniyancin da suka ce za su yi ba inda ya cancanta su kiyaye inda alheri ne da suka ce za ai da sai su da sun kiyaye shi to muna ganin su yanzu gashi nan sun zaman ma har halatta auren jinsi suke mm. ina kaurace ma aure an halatta auren jinsi mm. suna nan sun matsa ma waɗanda suke saura daga cikinsu ba su halatta auren jinsi ba su fafa roma catholic su ma kasa fitowa ya faɗi cewa wannan ɗabi'a a mm. daidai ba ta a cikin bayan amma ya kasa faɗa ka abin da amma dai ba su kai dai kamar su sauran fitsarar sauran watsatsun ba da suka halatta ma auren jinsi an gilke yi. auto oh, oh, wato kar su daura auren amma an an yi sun yi auren a yi musu addu'a a ah, to ba cinye ba kafa ba <laughs> ya zubi to shi kan ga Allah ya yi gaskiya ce fa ba ra'auha haqqa ri'ayatiha ina rahabaniyanci anan hmm. to ne alakar wannan da wannan umarnin wato kenan idan mutum ya zimta ma kansa aikin alheri to in ya bar shi to zai fada cikin zargi kamar yadda Allah ya zargi waɗannan mun su sun riya cewa abin da suka zimta ma kansu aikin alheri ne saboda haka rashin kiyaye wannan shine abin zargin don haka ya dace da abin da imamul ya kawo babin dominsa wato isa matuka wajen kiyaye abin da mutum ya saba na aikin alheri alhadisul hadi wa 90 ba da 60 a hadisi na 661 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الله يددشي قال يتي قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ya ce da ni ya abdullahi ya kai abdullahi la takun mithla fulan karka zamanto kamar wani kana yaqumu al-layl fataraka qiyam layl ya kasance yana yana sallah yana tsayuwar dare a sallah fataraka qiyam al-layl sai bar sai daina qiyam al-layl muttafaqun wato wannan wasiya nasiha ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mashi abdullahi bin amr bin al-as kun san shi mutum ne mai son ibada mai yawan ibada da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan nasiha kan cewa wato kar ya zamanto son sa na ibada ya sa wata ran ya rinka bari ya dawwama kuma ya dauki abin da yake daidai zai iya yin sa sai ce karka zamanto kamar wani nan ba a faɗi wannan wani ɗin ba in ma dai saboda maksudi a wato a masa sutura akwai shi ɗin amma ba a so a faɗa saboda ba makami ne wanda yake na abin kirki ba tunda ana buga misali da kan cewa karka zamanto kamar sa wa in ma kuma a maksudi karka zamanto mai wannan sifa ba tare da kan cewa ana ana wato maganar ta shafi wani wani fitacce wani muayyani bane an fahimta sai zama to karka zama to kamar wanda Ba yana qiyamul layl sai ya dena eh to wanda yake wannan ma'anar kusan ita ce haka abin rinjayarwa domin dukkan ruwa dukkan hanyoyin hadisin ba wanda ya ayyana cewa wani mutum ayyana ne ake nufi hmm. to kun ga a cikin wannan akwai ya kunshi da hani ne a kan mutum ya bar abin da ya saba yana yi na alheri an misalta da kiyamun lai kuma sai aka ware ta wajen ambato saboda a cikin ayyukan ibada na nafila ta daga cikin wanda suka fi wahala sa cikin wanda suka fi wahala tun ya bar ballanta iyin eh, lokacin sanyin nan ba da lulluba a cikin bargo take da daɗi eh. <laughs> kaga shi saboda tsananin ta ma shi sa Allah ya sifanta ta ce ta tajafa junubuhum anil mabaji wato sassan jikinsu gefunan gefen jikinsu suna kaurace ma makwantai wajen kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijinsu suna masu tsoro suna masu kwadai to kaga yanda Allah ya sifanta a ah, a wato suna kaurace ma wajen kwanciya um, wato kenan abin sai an yi da gaske to shi aka kawo misali da shi to wanda ya saba wannan to kar ya zama to wanda yake yau ya yi in yi kiyamun laili sai kuma an yi wata da watanni sannan a sake wani kiyamun laili ko kuma wanda ma tsakaninsa da kiyamun laili daga ramadan sai ramadan hmm. Hmm, daga ramadan din ma na tarawi da tahajjud eh ana tahajjudi mm. to kar mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ka zaman to kamar wannan ah, to kuma to shi wannan shine yake sa ake son a dauki daidai gwargwadon abin da za a iya wanda za a dawwama akai ba wanda yake zai zaman to yau in an yi kuma sai an yi kwana da kwanaki ko wata da watanni kafin a sake yin sa ba to haka nan dukkan aikin alkhairi abinda mutum ya saba yana yi na aikin alkhairi to ya dawoma ya isa matuka wajen kiyaye shi ko da a yanzu kamar wanda nake baku labari bawan allah na sahibu salam na madina mai gaisuwa da kullum daga zai sallar magarba a masallacin kuba sannan ya taho masallacin annan sallallahu sallar isha a ƙafa. tafiyar a wannan zuwan da muka yi madina malamai da muka taro da su suka ce mu tafi masallacin kuba a kafa to har mun zo za mu tafi sai suka ga akwai wata mota nan da ake mota irin ta mai batar wadda take daukan mutane tana kai su kuba ana biyan ko riyal talatin ne ga mutum ɗaya, sai wani cikin malamin wani ɗan. dan imarat dan dubai dan abu dhabi ya ce a da allah mu tafi a mota so sai suke cewa su wancan karon da suka zo minti 45 suka sun kirga a kafa hmm. to irin tasu tafiyar kenan ma ni na san ni na yi lissafi na na yi tafiyar 35 minti 35 hmm. to daga masallaci haka yake bawon allah daga Talatin da biyar kai mako? eh wannan hanyar da ba motoci eh kai ma mutu talatin da biyar kai ko? da kai ma gaggawa gare gare <laughs> minti talatin da biyar a ya fi ya fi 7 kilometers ne Eh 7 kilometers ne to yana yi shi in yana tafiya a lokacin ba a lokacin hanyar da motoci ba yanzu ba da babu motoci kantuna a buɗe kuma lokacin don yana keta ta kasuwar kuba ce wata kasuwa ce sananniyar kasuwa ce da ɗaɗɗiyar kasuwa a madina ta hanyar yake bi ko ina ya zo ya musu salma ce assalamu alaikum sai ya wuce assalamu alaikum har sai ya je masallacin yana ta sallama kawai kaga yana da aikin hadisin afshu salam ya da sallama sannan ya je masallaci yana shigowa sai ya danno kai cikin rauda sai ya samu waje kuma a cikin raudan sai ka je yana cewa ita rauda kamar mahaifa ce koyaushe yaro ya ƙara girma sai ta ƙara girma don ya samu waje to koyaushe ta cika sai ta ƙara girma na wanda suka shigo su samu waje haka yakan faɗa <laughs> bawan Allah kuma wato mutum ne a mai arzikin gaske don a lokacin yana da lokacin nan a lokacin nan yana da wata irin manyan motocin amurka nan cadillac sai yake da ita eh ita ita ce motarsa amma a kafa yake towa hmm. to ka gani a kan wani, hmm. mutum ya dawwama kan wani, ko kuma kamar za ga wani ya sanya ma kansa kan cewa a shi ko duk mako zai ware wani lokaci zai zaga ya zai da yan uwa baya sabawa sai ya je ya yi wannan mm. in ya saba wannan shi kenan eh to ba dai kamar a kafa ba ya yi ba laifi bai yi in ba bai yi waya bai yanke ba yawwa to kari kenan nurun ala nur eh nurun ala nur kenan akwai wani bawan Allah wanda yake zuwa shi kuma duk ranar juma'a idan ya je masallacin juma'a ya sallar juma'a sai ya zo ya gaida a garadiman kano tijjani hashi kafin ya tafi gida duk juma'a sai ya zo Ko ba wani abu yake karɓa ba wani abu yake bashi ba ba wani abu yake tambayarsa ba kawai ya je ya gaishe shi kwatsam ana cikin haka sai ga a sai ta bukata ta taso masa lokacin da aka ce an yi ma aka ce an yi ma bace ku ɗansa yana cikin sojoji da aka zarga cewa suna cikin wanda suka yi ku ne zo ya gaya ma galadiman kan galadima a lokacin ya ce wallahi sai inda karfi na ya kare ya ce shekara nawa bawan allah na yana zuwa bai taba tambaya ta komai ba duk juma'a ba fashi sai ya zo ya gaishe kawai saboda wannan ya ce sai inda karfi na ya kare sai bakin kokarinsa ko ya shiga ya fita aka saki yara to mutanen mu suna da wannan al'adar yawanci mu ne yanzu ne duk muka watsar da ita muna da wannan al'adar za ka ga mutum in ya saba da wani abu to komai kankantarsa za ka ga ya lizinta a kansa ya dawoma a kansa mm, wannan tarbiyyar mun rasa ta yanzu mm, kuma lallai mu dawo da ita ga shi abin da hadisai suke koya mana kenan la'alla watakila ko abin da ya sa saboda an rataya ta da irin tarbiyyar sufanci na mutum ya lizinta ma kansa abinda bai lizince shi ba na waɗansu ayyukan ibada to nuna kan cewar akwai wato akwai kama da bid'a na mutum ya lizinta ma kansa abinda Allah bai lizinta mata ba ko kuma ya kirkiri wata ibada wadda take ba ta da asali to wannan shine yasa sai ya zamanto hatta abinda ke cikin irin wannan tarbiyyar na abu mai kyau sai ya tafi tare da wannan eh to ai akwai wannan akwai ayyukan a ibada da ake sa din a rama inda kamar sayyidina umar ya kasance in bai qiyamul lail ba yana raka a goma sha biyu a lokacin walaha in bai qiyamul lail ba ko kuma idan mutum eh, eh idan mutum ya ce wurdinsa da yake yi da daddare in ya kubce masa to in ya yi shi tsakanin fitowar rana da zawar za a rubuta masa kamar ya yi da daddare ne kaga cewa yin mutlakan ya ce wurdi wurdin zai iya zamantowa tilawa alkur'ani ce zai iya zamantowa sallah ce zai iya zamantowa wani istighfari ne ko wani tasbihi duk zai iya zama kowanne ne wanda dai mutum zai dawama a kansa Al-muhim dai ai abin kin mutum ya kirkira ma kansa wata ibada da har zai zo ya ba ta matsayi fiye da matsayin abin da ya zo na suna annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan a ya fi duk wata sauka da za ka yi ta alkur'ani ko a ce wannan ya fi duk wani kiyamun laili da za ka yi ba ka wani wurdi a ce ya fi duk wani kiyamun laili da za ka yi ko makamancin waɗannan ko kuma abubuwa da aka gina su akan hadisai na karya cewa wanda ya yi sallah adadi kaza da mutum ya tashi yana karatun fatiha tsafa dubu wai a cikin sallah irin wannan irin wannan ba shi da ma'ana ba shi da ma'ana abinda za ka samu a wani lokacin za ka karatun fatiha kafa dubu don in ka karanta alkur'ani irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar dare ka sa goshinka a ƙasa ka roƙi Allah wanda kake ganin za ka samu da wannan lakanin sai ka sami shi a nan baka ka sami shi da wancan ba la'alla ma wancan in ma watakila shaidan ne zai zayyana maka saboda ya san akan gida a kai ta yi baka abin nan mutu a shahidai abinda mutum yake na aikin alkhairi a wato mutum ya isa mutuka wajen kiyaye shi wajen dawwama a kansa

ya daga cikin yana daga cikin ita ce wannan ita ce suke kawo misalin ta a wasiya ta mustahabi wasiya tunda akwai ta wajibi shine ta haƙƙi akwai kuma ta mustahabi inda mutum zai yi wasiya kan a kasance akan akan kyawawan ayyuka a bayansa tun ya yi ma wasiya da irin wannan da kiyaye irin waɗannan kyawawan ayyuka ɗin Tunda da ta ai asalin wannan mun same shi ne da daga misalin annabi ibrahim da annabi yaqub wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani ya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada idha hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa tuwakkashi wani ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim ya yi wannan wasiya ga 'ya'yansa da kuma yaqub shi ma ya wasiya ga 'ya'yansa haka ya kamata dama mutumin kirki ya zama ya yi wasiya ga 'ya'yansa kan su rike a wato aikin alkhairi babi na 88 babu istihbabi qibil kalami wa talaqati alwajhi inda liqa babun soyar da daɗin zance yin zance mai daɗi da kuma sakin fuska yayin haɗuwa hmm. wannan kawai ta fa kitabul adab ne saboda ya kawo su waɗansu ladubba ne waɗanda suka shafi alaƙa da Allah waɗansu kuma ladubba ne ta mu'amala da bayan Allah kamar dai wannan wato babu mustahabbancin daɗin zance kai mutum magana mai daɗi kuma ka saki fuska yayin haduwa ba kana haduwa da mutum kana haduwa da mutum um, ka murtake fuskar sallamar ma da kyar za ka amsa sai ga magara ka ce ma wato akwai irin wannan lokacin da muke karatu a jami'a ko tsawon gwagwarci ne ne yake damun <laughs> ɗaliban a lokacin sai ga in aka yi baccin rana ɗin nan za a tafi sallar la'asar kana mutum sallama yanda zai kalle ka sai ka ce kai ina ma dai bai amsa sallama ba ma ya kyale ka da wani irin burtukewar fuska da ya nuna maka kan cewa bakin ciki yake ciki kai ma dole kai bakin ciki <laughs> wannan al'amari ga irin wannan za ka gansa a cikin rayuwa to wannan a ah, wanda in mutum ya ga wannan in mutum ya taba ganin irin wannan to sai ka gane muhimmancin wannan koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah ta'ala ya ce waqfid janahaka lil mu'minin ka sassauta sashenka ga mu'minai wato ka sassauta kuibinka ga mu'minai bi ma'ana ka kyautata alaka ka gare su ya to in sun zo kusa da kai za su ji jikinka laushi za su ji kuibinka da laushi ba wai taba ka za su yi ba amma wajen mu'amala sai su ji sun saki jiki tare da kai ba wanda yake in suka zo cikinka za ka harbe su ba suna zuwa sai dai su ga kawai a kamar mayan karfe idan ya haɗu da da eh ya haɗu da karfe ai janyo shi yake hmm? eh, idan ya haɗu da wani mayan karfa ba korarsa yake ba in ka kawo mayan karfe da mayan karfe sai ka ji ba za su haɗu ba ka ji sadaka ne ma ka haɗa su ka haɗa su to akwai wani wanda yake cikin haka yake saboda mu'amala ba za ka iya haɗuwa da shi ba to wannan shine aka sun wannan to kai ka zamanto wahfiz haka lil mu'minin wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce walau kunta fadlan ghalid al lan faddu min hawli da ka kasance mai kaushin ɗabi'a ghalidal qalb mai kaushin zuciya lan faddu min hawlika da sun wase daga kewaye da kai ba za su zauna tare da kai ba Allah ce fa ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahamar Allah da ya maka sai ka zamanto mai taushin hali gare su da ka zamanto mai kakkausan hali mai kaushin zuciya da sun watse daga gare ka to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma kenan da an san zama tare da shi tsira ne kasancewa tare da shi shine tsira ne amma duk da haka ba a ce ai gaskiya ce ko ka zo ka zauna ko kar ka zo ka zauna ni yadda take so a'a sai Allah ya sanya shi mai ɗabi'ar da zai sa mutane ba za su tarwatse daga gare shi ba saboda in kana takamar ilimi kana takamar a shugabanci na addini amma ba za ka yi kyakkyawar ɗabi'a ba kana ganin wai ƙarfin gaskiyar da kake karantarwa da ƙarfin abin da kake a kai na jagorancin addini dole mutane su zo ina ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda Allah ya masa to da haka wani ya nuna kan cewa kowa ne sai yayi irin wannan domin wato a samu a cimma a buri hadisi na 692 an adi ibn hatim daga adi ibn hatim al-ta'i قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي ابن حاتم كن سن شي كريستا ne cikin larabawan da suka zamanto kirista sau da da ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da katon cross a wuyansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa sai ya karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai ya rasulullahi ba ma bauta musu sai ce ba suna halatta muku haram ba ku bi su kuma su haramta muku halal ku bi su ya ce eh suna yi ya ce fatilka ibadatukum iyahu wani ita ce ibautar da kuke musu ai sannan ya sanya shi ya tsinka wannan cross din rakiyan cross din sannan ya ba shi kalmar shahada babansa hatimu ta'i sanannen mai kyauta ne mai taimako mai yawan alheri ga bayan allah da mabukata to da haka da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karrama shi ta ya karba addini abi ibn hatim al-fa'i kenan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron shiga wuta ko da da yin sadaka da bangaren dabino ne barin wato barin dabino ba dabino guda ɗaya ba dabinan ku raba shi biyu ku bayar sadaka wato kana dabino guda daya karka cinye kai kadai ka nemi tsira daga azabar Allah ta hanyar sadaka da wannan rabin ka ci rabbi ka bayar da rabi sadaka to ballantana kuma a ce kana da kwano ɗaya na shinkafa hmm. ballantana a ce kana da kwano ɗaya na shinkafa ballantana a ce kana da sto ɗinka cike da buhunhunan shinkafa <laughs> to ko da bi shiqqi tamratin ne ka ji tsoron shiga wuta ta hanyar yin sadaka da ita faman lam yajid wanda ku bai samu ma abin da zai yi sadakar eh, na dabinan ba fa bi kalimatin tayyiba to da to da daddadar kalma daddadin zance muttafaqun alai ana hadisi muttafaqun alai hmm. to kun ga wannan shine shahidin babu tidil kalam babu mustahabbancin kyakkyawar magana wato mutum dai musulmi kar ya zama to kanta babu alheri a zuciyarka idan baka yi alherin nan da kudin ka da duki da abin da ka mallaka ba baka da shi kuma wannan ya nuna wato musulunci addini ne wanda yake tafiya da hakika da gaskiya da hakika yanzu a in kamar a saudi arabia ne ta yau ana faɗan wannan sai mutum ya mamaki a ce a ce ba ka da dabino guda ɗaya da za ka raba kai sadaka da rabinka ta za a ce kamar lam ya ji wanda bai samu ba ba za ka iya suranta kan cewa yau za a rasa wannan kama kuma haƙi mu a nan wajen aika kaga ba mamaki ko hmm, ba mamaki hmm. sosai ko a makaɗin da ba su da wata yi zai hidima abin da to ya barin gaya maka wani labari Allah ya kan Zarban Sheik Zarban da yawa duk sun san sha'ana sun suna cikin azumi za a ga yi waya wajen tafsiri shi ke ba mu labari shi dan shi ne shi a kudancin Saudi Arabia take ya ce mahaifiyarsa take ba shi labari a lokacinsu cewa mahaifiyarsa take gaya masa a lokacin suna yara wato mutum sai ya tafi da bulalarsa kasuwa in ya je ya samu tsibin hatsi na abinci kafin ya zo wajen sai ya sa ta a baki ta yawo ya ɗan sa yawon a jiki sai zo sai ya sa a bulalar a cikin abincin wannan abincin kwano nawa kwano ɗaya nawa ne mahajiya masa sai ya zawo sai ya zare abinda yawon ya makale sai ya zira akwai 'yar akwai dan burgami sai zuba a jihunsa hake zaga wannan abin da ya samu shi zai je kai a dafa abinci ai gurasa saboda talauci da rashi saudi arabia shi ne ya sa waɗannan ai basu san menene saudi ba san abin nan ba ya ce a lokacinsu idan lokacin rani ya yi ethiopia ake shiga jirgi a tafi ajiye aiko a yi kodago a samu kuɗi a dawo ethiopian da aka ka ake kawo yanzu mutane suke musu aiki eh. eh. ba zai zo cikin zinanin su kan cewa da wajen haka yake ba to kun gani a shahid shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman lam yajid wanda bai samu ba dan ba ko yaushe ne duniyar take zaman in ana cikin samu ba ko yaushe ne za a tabbata cikin samu ba to shine sai ya ce shi yasa wato alheri ba zai gushe ba ga ɗan adam wanda yake ga mumini mai son ayin alheri komai rashi za ka samu hanyar alheri wadda za ka yi alheri shi yace, ce fa bi kalimatin tsayi ba da kyakkyawar kalma kyakkyawar zance hmm. Allah ya ƙara albarkar rayuwa ai aiku kaza ne ai kaza ne ai sai godiyar Allah hmm. maganganu kyakkyawar magana wanda za ka gaya ma mutum hmm? kyakkyawar magana wanda za ka gaya ma mutum ko ta bishara ka a yi naji irin abin da ake faɗa akan irin kokarin da ake yi Allah ya taka da alheri Allah ya karba aiki maganganu handa wanda yake zai san mutum zai ji kan cewar wato akwai a soyayya hmm? da fatan alkhairi daga cikin zuciyarka saboda wannan abin zai karfafa wa mutum ko da yana cikin wata damuwa daga gida an je an gina masa jamhuru a gida mm, ko an yi an ce ba da kudin cefa ne babu ya fito duniya ta ishe shi in ya ji wannan kyakkyawar kalmar sai ka canza masa hali wannan canjawan halin in ya koma gida ko ba su da su watakila shi ma sai ya faɗi wani abu da mutan gidan zai taimaka musu su haɗu su yi haƙuri ga baki ɗaya amma ka zo ka kara masa bakin ciki akan bakin ciki durumatun ba'du wa zoqa ba'dhin idan akhraja yadahu lam yakad yaraha to ina sake <laughs> na'am wa ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalma sadaka ce muttafaqun alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi wa huwa babu hadisin taqaddama bi tulihi wannan bangare ne wani hadisi da ya gabata da tsawon sa a wajen wato a yawan hanyoyin alkhairi a babin kafiratu turuqil khair wanda ya kawo wato kyakkyawar kalma ita ma sadaka ce to ka kaga ba sai da kuɗi za su yi sadaka ba hmm. domin waɗansu suna yawan tayin ana maganar sadaka sai su rinka ganin sai su rinka duba su gani to su alajuwa na fa ake eh su alajuwa na ake magana to kaji wannan magana ta su ce su ya shafa ina <laughs> kowa yana da sadaka da zai hmm. hadisi na 694 wa annabi zarr radiyallahu anhu daga abu zar radiyallahu anhu qal yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni la ta'qiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka wulakanta wani abu daga cikin aiki kyakkyawa ko mai kankantarsa shine ma'anar na kira din nan ko mai kankantarsa kada ka wulakanta shi walau an talqa akhaka biwajhin taliq ko da ka haɗa ɗan uwanka ne da sakakkiyar fuska kana haɗuwa da dan uwanka ka saki fuskar amma kana haɗuwa da mutum ka murtuke ka bata rai hmm? ko shi fuskarsa a sake take yana ganin ka sai kawai ji wani irin damuwa wani irin bakin ciki amma yayin da ka zo masa ka haɗa shi da sakakkiyar fuska ko yana cikin damuwa in ya ganka wannan sai ya sa masa albishir sai shi ma ya ji daɗi sai ya saki fuska hmm? sai ya saki fuska hmm? to kun ga wannan shine bangare na biyu shine wato talaqatul wajhi inda liqa sakin fuska yayin ya wato yayin saduwa yayin saduwa da da dan uwanka shine wato ka bayyana albishir da murmushi domin zahiri unwanin batsini ne don haka idan ka bayyana in ka haɗu da shi da irin wannan sakin fuska da murmushi wannan sai ya rinka sanya shi yana jin cewa ai kana son sa kuma kana farin ciki haɗuwa da shi to kuma abinda ake nema daga muminai soyayyar juna da kusantar juna da a haduwar zukatan juna shi ake nema a tsakanin musulmi alaƙar misalin musulmi a cikin soyayyar su ga juna da jin kansu ga juna kamar jiki ɗaya ne kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam albabu tafi wal 80 babi na باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك باب maimaita zance babin kwaɗe a wato soyar da bayyana zance da da kuma da ya sanya shi zamanto fayyacacce ga wanda kake magana da shi da maimaita shi domin ya fahimta idan ya zama to bai fahimta ba sai ta wannan hanya wato a wannan daga cikin abubuwa da suke mustahabbai kenan cewar wato zance a bayyana shi a fayyace shi yadda zai zamanto babu wani abu wanda yake ya buya da shi daga abin da mutum yake faɗaɗin da kuma maimaita maganar Mm, wato a maimaita shi sau ɗaya sau biyu bayan sau ɗaya ɗin sau biyu ko sau uku domin a fahimta don idan ya zama musamman in ya zama to ba za a fahimta ba sai da maimaitawa ɗin mm, ya hamukalwa hadisi na 695 عن أنس رضي الله عنه دقى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة يا كسن شيء إذن يي مغانا دوتا إن يي يزن شيء دوتا مغانا في ميمي تونم مغانا تاسا سو حتى تفهم عن هر دوم أفهم شيء ونم magana daga gare وإذا أتى على قوم in ya zo wa mutane fa sallama alaihim ya musu sallama sallama alaihim salasa sai ya musu sallama Hassau uku hmm. sai musu sallama Hassau uku to wannan sunna annabi sallallahu alaihi Sallam ce kun san anas tun da dan gida ne saboda haka ya kiyaye wannan abin daga annabi sallallahu alaihi babu wani annabin Allah da aka kiyaye abubuwan irin su shi sallallahu alaihi wasallam babu babu ko kisoshin da ake faɗa a cikin bible kan annabi isa ai ba su ga tafsiri irin wannan maganganu ba na annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasa ka duba ka gani wai hatta yanda yake magana an kiyaye cewa in ya tashi magana sau uku yake maimaitawa ya faɗa ya faɗa har sau uku don a fahimta daga gare shi ta wani duk aya ce akan cewa shine annabin ƙarshen zamani kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare sunansa har al'amarin Allah ya zo bayan da za a yi shiryarsa ta ɓuya, hmm, bayan da za a yi shiryarsa ta ɓuya duk wanda yake neman shirya da sunansa sanata nan an tsare ta to kuma shi ya sa duk wanda suke son bata babban kokarin da suke yi sirba mutane da sunna in ma ta hanyar ce su 'yan ƙur'aniyun ne ba ruwanmu da hadisi ko kuma a gabaki ɗaya su nuna kan cewar hadisan duk ƙarya ne ba su ne ba kama yadda 'yan shi'a suke yi da 'yan koransu da 'yan kanzaginsu domin yayin da aka raba mutane da abin da aka ce ita ce rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka zo kuma ka tsura ta akan abin da kake so eh ka raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dora su akan abin da kake so ko abin da ake kenan aiko hmm, abin da suke kenan da sufaye su ma eh eh kwarai da gaske da sufaye kwarai da jahilan sufaye su ma haka suke yi su raba mutane da annabi ai wani malam wani malamin mu da muke karatun bukari da shi yake cewa tun anan Kano kafin tafi Madina yake cewa ai wato a fanɗararrun ɗariƙun sufaye da 'yan shi'a ai haɗuwa suke yi a ƙarshe haɗuwa suke yi duk abu ɗaya ne kamar yadda za a ce sai ka samu wato a imam masumi ne baya zunubi to haka su ma abinda za a nuna maka a ƙarshe shine cewa

suna shiga musulunci ne da yawa eh. kuma suna so in so da eh. musulunci eh. wannan shi ne abin da yake a suna shiga yanzu haka ne mm. kuma suna da abin haka ne sai dai kuma waɗansu su da yawa ana musu kwantan ɓauna a kwashe su a jefa su cikin harkar

Mm. mutane da yawa ko namu na haka duk za su ga hantawa mm. mm. haka ne <clears throat> wannan yawanci din kuma gaskiya yawanci wannan propaganda daga iran take zuwa eh, yawanci daga iran take zuwa kuma wato ba wai ai su saudiya ba mai ba ne a musamman shugabanninsu shugabanninsu ba masu kai hata malaman ma ba mai ba ne eh, amma a abinda suka tsaya a kai suka ce a ita wannan daula daula ce ta tauhidi za a tsayar da tauhidi a yaƙi da shirka a yaƙi da bid'a a tsaya a kan kitabu wa sunna ai wannan dole a jinjina musu a kan wannan ko me suke yi su kansu ai ba wanda abin da suke yi in shine kitabu wa sunna ba su kansu za a hukunta su a kan kitabu wa sunna su kan za mu hukunta su a kan tauhidin in suka bar tauhidin za mu ce za mu karbi za mu bi su akan barin tauhidi ba hmm? in suka bar kitabu wa sunna ba za mu bi su akan barin kitabu wa sunna ba hmm? to kuma abubuwa waɗanda suka yi na hidimta ma addini ɗin a lokacin da suka zo sun yi alheri mai yawa wanda wannan alherin shi ke tabin su har yanzu hmm? yanzu ko abubuwan da suka kafa lokacin irin shi shi abdulaziz din da kuma lokacin sarki faisal kamar rabitatul alamin islami din lokacin faisal aka gina aka kafa ta kamar jami'atul islamiyya aka tattaro malamai daga ko ina na duniya irin su sheikh albani din nan su sheikh al-amin shinqiti su al-ansari muhammad al-amin al-misri manya-manyan malamai da ake ji da su a duniyar musulmi haka aka rinka ɗauko su ana janyo su don su zo su karantar da 'ya'yan musulmi ilimi don su karantar da 'ya'yan musulmi ilimi kuma zancen gaskiya wani abu ɗaya daga cikin shehunan tijjaniya da ya je ya samu su malam da zuli nuhu a jami'a islamiyya an kai su suka ce su ba za su yasi karatu ba wahabiyanci ake koya musu a lokacin shi ya ce musu ya ce ku zauna ba a ilimin mutanen nan sun tattaro manyan malamai na duniya ilimin da za ku samu a nan ba za ku samu a kasar ku ba ku tsaya ku yi wannan karatu ku ba kasar ku ku amfani mutanen ku gashi ba a kan tafarkin su amma nasiha da ya ba su kenan wannan ma je zuli nuwa Allah ya ji kansa duk kun san shi ai kun san shi ya wai kanana duk ba ku san shi ba <laughs> Eh, da shi ne limamin umar bin khattab kuma da eh, kuma da jigawa kuma da su ne suke maganar su ne suke program a nta da shi da ma'an na'ibi wali da bafana a alkali idris kule alkali su su uku haka suke program a gidan talabijin duk mako suke yi kafin daga baya masu malam aminu din suka zo suka fara yi da sauransu kafin da lantana kuma daga baya su malam ibrahim khalid da suka zo duk daga baya amma da asali su su ne suke wa bayan da zulunu ya yi kasuwa a beirut road na'am lokacin ina madina ne ban sani ba ah. to shi ya ce abinda ya gaya musu kenan to daular saudiya ba karan abubuwa ke ba daular saudiya ba karamin abubuwa ce kwarai eh, da gaske kwarai da gaske a ah, ga abin nan ga wannan abin nan malam kasu yuni amma nasir ka ba shi yake faɗa cewa eh, da ba don abin da daular saudiya suke yi ba na hana abubuwa na bid'a da ya ce abinda mu muke yi sufaye wajen wato kazantar ta isa haka ya faɗa kuma haka ya faɗa shi da kansa wa shahida shahidu min ahli eh ta تجعل قبري وثنا يعبد ايه ƙwarai da gaske saboda haka wato to sai dai yana da kyau din kamar abinda abin nan abinda dan bashir ko eh, eh, eh, ibrahim abinda ya faɗa haka din ne ya kamata musan cewa din akwai waɗanda yake sun sa daular saudiya a gaba kuma nufinsu ba wai kawai siyasa ba ne nufinsu aƙida ne nufinsu aƙida ne a raba mutane da aƙidar sunna da aƙidar abin nan salafu salih a mai da su zuwa ga aƙidar shi'anci eh. don daga baya za a nuna kan cewa su su ne 'yan gwagwarmaya su ne masu lakuce ma isra'ila hanci su ne masu lakuce ma amerika hanci hmm. bayan ga sunan duk abin nasu tsakaninsu da suke cewa suna yaƙi da isra'ila duk wasan kwaikwayo ne masu nan kuma sai bayyana yake Na to yace na'am gashi ai ai za mu girawo shi malam sadiq la tasta'jil wa idza an kuma yazo wajen mutane fa sallama alaihim wato sallama alaihim salasa sai musu sallama sau uku wato nan ce yana musu sallama sau uku in malika tsaratihim ko dai saboda yawansu ko kuma saboda waɗansu sun shagaltu domin a ya zamanto cewar sun ji mm, domin ya zamanto kan cewa sun ji bari mu ga abin da ibn hajar ya ce ya ce a waɗansu suka ce wannan ba a maimaita sallama sau uku sai dai idan an haɗa shi da isti izani neman izini ka ce in shigo Hmm? to amma wannan ba haka ba ne bal maimaita sallama kada yushra'u takraruhu idza kana al-jam'u kathira ana shar'anta ana so a wato akan akan nemi a maimaita sallama idan taro ne mai yawa walam yasma' ba'dhum wa qasada al-istiab Waɗansu ba su ji ba kuma yana so kowa da kowa ya ji wa bi hadha jazama an-nawawi fi ma'ana hadisi anas wa kada lau sallama wa dhannahu annahu lam yusma hakanan idan yayi sallama ya tsammaci yayi tsammanin cewa ba a ji shi ba fa tusannu al-i'ada fa yu'iduhu marratan thaniyatan wa thalitha hakanan in yayi sallama ya tsammanin cewa ba a ji ba to sunna ne ya maimaita ta sallama ta biyu da sallama ta uku وقال ابن بطال هذه الصيغة تقتضي الأموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله wannan shine galibin halayen sa wai ba koyaushe bane kaza qal وقد تقدم من كلام الكرماني مثله وفيه نظر وكان بمجردها لا تكتب المداومة ولا تفسيرا لكن ذكر الفعل المضارع بعدما بعدها يشعر بالتكرار واختلف في من سلم ثلاثا فظنه أنه لم يسمع فأم مالك له أن يزيد حتى يتحقق وذهب الجمهور بعض المالكية إلى أنه لا يريد اتباعا لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر وقال المازري اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الصلاة فقيل لا وقيل نعم وقيل إذا كان الاستئذان بلفظ السلام فغاشي nan dai wannan hadisin Anas din kenan shine ma'anar maimaita sallama sau الحديث الثالث والتسعين بعد الستمائة حديث ندري شدة الستين دشتين دشدة وعن عائشة رضي الله عنها دق عائشة الله يدد إتقالت التجي كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zance ne rarrababbe wato a fayyacece wato a ɗaya bayan ɗaya daki daki daki daki zance ne daki daki baya shigar da magana cikin magana ya fahimuhu kullu man uku duk wanda yake jinsa yana fahimtarsa rahu abu dawud wani hadisi abu dawud ya roye shi wato wannan shine wato wannan ya shi ne al'adar mai yin magana tare da mutane saboda shi ita magana ita ce abinda kake faɗa ne zai sa ne yake tasiri akan zaton mutane da kai da kuma da kuma fahimtar su gare ka to kuma akwai wanda yake akwai wanda suke suna nan suna nan suna jiran dako don su kawo bacin tsakani shine shaidan inna wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahu ga yaba bayina su faɗi magana da take ita ce mafi kyau domin shaidan yana ɓata su saboda ka in ka faɗi magana wanda yake baka ba da wato baka bayyana ta yadda ya kamata ba yadda za a fahimta to wannan ka bar kafa ga shaidan ya shiga ya kawo batanci tsakaninka da waɗanda suke jin maganarka ba ma ga ma abin da ya ce ba a kai anya ko haka ya ce ni ba haka na ji ba a to kai wani ya kaji sai ga ana saboda bai bayyana ba mutum ya bayyana yadda yake za a fahimce shi kuma ya faɗi magana wadda take mafi kyau sai ya toshe kafar tasirin shaidan sai babi na casa'in babu isra'il jalis babin sauraron wanda kake zaune tare da shi ya hadisi jalisihi wato wanda yake zaune ya karfa kunne ga maganar abokin zamansa allazi laysa bi haram idan zancen ba haramun ba ne, wasu fatil alim da kuma malami ya ce wa mutane ku saurara walwa'in haka nan mai yin wa'azi hadiri majalisihi ya gaya ma waɗanda suke halartar majalisinsa ya musu istinsa ya ce an fito ku saurara ku saurara ko kamar yadda suke faɗa a gidan sarki ai kawai <laughs> eh, eh, to wannan mustahabbi ne yin haka saboda yana daga cikin ladabin zama cikin taro ladabin zama cikin taro kun ga musulunci yadda ya mana irin gatan da addinin musulunci ya mana ba yanzu ne ake duk waɗannan abubuwan da za a ga an je ana karanta su a cikin event planning ana yin diploma ana yin digiri a ciki duk irin waɗannan za a ga suna kawo su suna ganin wai hikimomi ne hmm? mu kuma gashi mun bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana koyarwa da take mai albarka don an haɗa ta da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam da hasken imani hadisi na 697 wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu daga jarir abdullah al-bajali radiyallahu anhu qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi fi hajjati al-wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni a hajjin bankwana istansitin nas ce nema mutane su shiru sun maƙal sannan ya ce latar ji'o ba'adi kuffaron yadribu ba'dukum ba ba'd kada ku koma baya na wato waɗanda suka koma kafirai ma'ana masu butulce mani ni'imar Allah sashen ku yana sa yana saran wuyan sashi muttafaqun alayhi wana jisi muttafaqun alayhi to a shahid da yace istawsitin na ce ne mutane su shiru saboda haka bai kamata mutum ya zamanto in zai yi magana ana ta surutu kawai ya ce zai yi magana din ba mai ji ya ji mara ji kar ya ji a'a ka tsaya sai tukuna an yi shiru sannan sai ka yi musamman in magana ce wadda take ta a bayanin hukuncin Allah ko ta wa'azi saboda wannan a wanda wanda hayaniya ta hana shi ya ji watakila ya ji ba daidai ba sai ya dauki abin da yake sabanin abin da yake ne daidai sai ya zamanto wannan ta cutar da shi kuma in yaje zai iya cutar da al'umma domin zai je ya gaggaya mutane abinda ba shi ne ba haga wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala wasu wa a ajma'in